Wani matashi ɗan asalin Mexico mai suna Jose Espanaza mai launin farar fata kamar ta Turawa ya shafa wa kansa bakin fenti domin gujewa kamun 'yan sanda akan laifin da ake tuhumarsa da yi. Jami'an tsaro na neman matashin mai shekaru 23 kan laifin satar mota a garin Fresno da ke jihar California. da kuma laifin rashin bin umarnin alkali na jeka gara halanka. 'Yan sanda sun kama matashin har sau biyu yana kuɓacewa domin kaucewa kamu na uku Huze zai shafa wa kansa bakin fenti, amma duk da haka 'yan sandan sun cafke shi. Hotonsa da 'yan sanda ke da shi ne ya tabbatar da shi ne mutumin da suke nema, a yanzu haka yana ɗaura ofishin 'yan sanda. 'Yan sandan sun ce sake kamanni bai yi wa matashin aiki ba,